tsari irin wannan in ana watan ya kamata a ce a bi ka'ida domin ko ba komai akwai doka da oda da ta yanke hakana da son samu ne shi minista na watsa labarai kila bai fahimci abin da aka ce ya yi ba da ya zo ya gaban kanshi Tsohon ministan watsa labarai kuma shugaban majalisar gudanarwa na hukumar kula da kafafen yada labarai, Ikira Aliyu Bilbis kenan, yake bayyana ra'ayinsa a game da wannan doka da ta sa aka ci wannan gidan rediyo tarar naira miliyan biyar. A bisa dalilin wai ya bar tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya Obadaya mai lafiya. ya yi kalamai na ɓatunci da ka iya kawo tashin hankali a ƙasa. Wannan mataki na amfani da sabon dokar ya samu suka daga babban sakataren ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa Shu'aibu Leman ga bayanin da ya yi. Lallai wannan tara da aka azawa gidan rediyo na Najeriya Info ba daidai ba ne. minista ba shi da dama ba shi da yanci ya yanka wannan tara ya kawo wata doka wadda ba a zauna an tattauna ba ba a kai majalisa ba ba daidai ba ne kuma takaddamar da ake samu tsakanin su majalisa gudanarwa na nbc da sauranmu ina gani ya kamata ne a zauna a tattauna a ga me ya kamata a yi wannan abin da minista ya lallai garaje ne kuskure ne kuma ba mu yadda dabba ba zai kuma ɗore ba. A lokacin da yake nazari a kan batun, malami a jami'ar jihar Nasarawa kuma mai fashin baki a al'amuran yada labarai Auwalu Salihu yana ganin akwai abin dubawa a wannan dokar. Wannan doka dai da ta yanke wannan hukunci akan wannan tasha saboda ɓaraɓaramar da aka yi doka ce wacce take da targaɗe. Watakila akwai gyaran da za a iya komawa a je a yi shi sha'ani irin na wato zance na ɓatanci wanda zai iya jawo irin wannan hukunci batu ne wanda yake da ƙarfi kwarai da gaske hakkin gidajen yada labaru ne su san martaba da mutuncin aikinsu don haka ake cewa kowa ya natsu san irin abin da zai faɗa don haka ake son ƙwararru ne su yi irin wannan shiri na bawa wa mutane waya kai tsaye su yi magana a gidan rediyo ko talabijin wannan al'amari mai wuyan sha'ani ne amma hakkin hukumar kula da ayyukan rediyo da talabijin na tabbatar cewa gidajen rediyo da talabijin sun hukunta tashar da ta yi irin wannan ah, laifi. Amma ga ministan watsa labarai da al'adu Layi Muhammad wanda shi ne ya kaddamar da dokar ya kare ta yana cewa. because we are acting in the national interest. Lai Muhammad ya ce an yi dokar ne domin kare mutuncin ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.